in Niger labora lokoli zai ga hansu gwai gumwan wanda kambara si suro ra baka agwanda na fiyan zama igi hingi lokoli zo haira kabaran di ta fursan daira agwanda mo lahaniyan kan aga kande wani wana da lokoli zo goga na funda kewo alwatora matukan baji Muhammadu kan ga tuno din na maro kolezo dilisa ginbora anir fahaman dindar telefono gomni gono masal gono gomno dai ngunot kan agi hinki nan haikanta kan iga bayi ma bonza wasi telefono din ma. ima saladin bonza lokolis fo jir fo kan terminal nagwa jonto irsia kan tablera telefono rai dina kan i antum mamma inna mamma oke ina se wallahi ni zuno kan irse tala so irin man bai hay do ane akase igne fonde dudu mora kai telefono agonde nafa amma awon talai no gaba bagumo lo kolizo a sikin lakalo ya tinga cewoga a lakalo go wat kullu telefono bon a go kala sora mo han foyo ngono ganan aro saido wonde mo im kerke i gonda hay bobu yon kan den hurira wo kan metro go kun halin kan se benige hen kudwa nigan tum ke gisi metro mil kan wan no visa hay kul sin bon wora nigi hinku kubi suk sebe ko gina hay kunno no siku wani zam telefono ra den go so mo ka gisi fondo foyo no waran go ganak zan kai ganji im koy goyda da kambara sisredin lo kolera bor sebe zan ka gon telefono telefon wal asin ka irgite ngono kan da telefon sone kala sora metro gono wodi wo metro ga tam kan daido da ben irgin bore yin tirka tare kai gine lokol ize isin fon da kan kan da telefon lokol amma it sin ka bo kan gonda telefon da bo kan sin telefon an kan telefon so ne kala so rahin no di baya ga igita ya ga bora akan akanin telefon an bai kan wallahi lokol nonka man to lokaci kulra non him kun gon telefon so mu muka goida ke yan forum na ran gite zan kai haire do alhala wani yin bo i haire mo ni kan gite telefon da ni zo se wani ni zo bor fonon telefon da se ni him ya markan an bai kan nongo kan go kyau yan no koi dinga man telefon hore no dinga